ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا sakamakon da aka tanadar masa shine wutar jahannama saboda kafircinsu da yadda suka ɗauki ayoyina da abin da aka saukar masu da shi a matsayin abin izgili bayan Allah ya ambaci sakamakon kafirai sai kuma ya ambaci sakamakon muminai ya ce